yau sha biyar ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shida. wanda kuma ya zo daidai da biyu ga watan bakwai miladiyar ta biyar. a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kafi kamar yadda muka saba kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu za mu ansa wasu a wannan yana tambaya ne game da cewa shi sana'ar kan karɓi kayayyakin tallan in ya karɓa aka ba shi farashi shi kuma sai ya tsora nashi a kai ya sayar ya kai wa masu kayan kudadensu haka dai na fahimta daga tambayar tashi da rubutun nashi da kyar na karanta amma dai abin da aka yi fahimta nan to yake cewa ya ji wani wani ya ce da shi wani malami ya ce hakan ba kyau to ban san dai wani irin bayani kai masa ba in dai irin wannan bayani kai masa ba na jin zai ce da kai ba kyau wasu dai mai abin ya baka ya ce ka je ka ɗora farashin ka sayar wani ba a cewa ba kyau ah, ya ba ka bisa wani farashi ya ce ka je ka ɗora naka ka sayar ka dawo masa da nashi inda a ce ne za ka karɓi kayansa kawai haka kawai ka je ka sayar kamar yadda 'yan kayan yi kake yi a kasuwa mutum ya je ya shiga shago kawai ya ɗauko kaya ya je ya samu mai saya ya sayar masa ya ƙara wani abu akwai sannan ya zo ya zame iya abin da ya ƙara sannan ya ba mai shago kuɗinsa kamar bai halatta ba bai halatta ba amma in mai shagon ne ya ce da shi wannan abu kaza farashin ta kaza ne a guri na kuma na baka shi akan wannan farashin za ka kaje duk ribar da ka samu a kai ka riƙe ta ci wannan babu babu wani da zai ce maka haramun ne a irin haka sai in wancan je kana yi kaɗin ne kayi na yi ɗin ne kake yi wata kila kake ya yi maka magana a kansa in zuwa kawai kake yi ka ɗau kayan mutum a shago kamar yadda na san wasu suna yi a kasuwanni ba su da wani abu da suke da shi nasu na kansu a kasuwanni amma za su je su karbi su je su ɗau kayan wani a shago su je su sayarwa mai sayarwa ko wani lokaci ma mai sayan ya zo shagon su yi ciniki ga mai shagon tsaye amma shi yake ciniki da kai abin da ga dama zai sayar maka sannan in ya sayar sai ya zare abin da ya dora a kai sai ya ba mai shagon sauran kuɗinsa wannan bai halatta ba sun da a wannan kaya ba naka ba ne abin da ba naka ba to ba za ka ci wani abu a jikinsa ba sai idan mai abin ya amince maka abin da mai abin ya amince maka to shi kenan in ya ce ma rike duka sun shi kenan kudin kudin ne zai iya sa rike duka da uwar kudin da ribar gaba ɗaya haɗa ka rike amma in ba haka ba to in ka ci ta ci wuta balbal ba kudin ka ci ba amma in dai ba ka yi da yarda sa wannan babu komai sai wannan shi kuma yana cewa shin ya halatta mutumin da shi ba bawan sarki ba ya yi aikin dogari a matsayin sana'a saboda ni wannan ita ce shi ne aiki na kuma hankali na ya tashi matuƙa don na ji wani malamin sunna yana cewa duk wanda ya mutu yana aikin dogari bai tuba ba Allah zai sa shi a azaba mai tsanani don haka ina neman ƙarin bayani domin wallahi ina cikin tashin hankali mai yawa wannan magiyar da ya yi sai ta samu ga ya kamata mu karanta takardarsa a aikin dogari wato kalmar dogari ita karan kanta ba kalma ba ce wacce za a wato jingina wani hukunci saboda ita saboda kawai an ce sunan mutum dogari ko shi dogari ne kawai kalmar dogari ɗin ba za ta yi kawai ka hukunta wa mutum hukunci don sunan shi ko aikin shi ko abin da dogari ba ya danganta da me yayi wani irin abu yake yi in wani abu kaga yana yi da sunan wannan dogarancin wanda kusan ya saba wa musulunci to wannan abin shi da abin hanawa a wai sunan ba wannan aikin kuma kowane ne zai yi shi sawa'un sunan shi dogari ko sunan shi direba ko sunan shi mai gadi ko sunan shi mai tsaron shago kowane irin suna gare shi in zai yi wannan aikin da ya saba wa shari'a to za a hana shi kuma za a faɗa masa hukuncin wannan aiki saboda ka shi karan kansa sunan ba shi ne za a duba a yanke wa mutum hukunci a kansa ba saboda haka ban san kai a cikin sana'ar taka mai kake yi ba ya gani shi wannan malamin ko kuma a'a masu irin sana'ar taka sun yi wani abu ne da shi ya gani wanda zai iya musu hukunci da shiga wuta da samun azaba mai tsanani to kaga anan abin da kake yi ne za ka yi bayani in ya so mu ji cewa hukuncin da ya faɗa haka yake ko ba haka yake ba amma dan kawai mutum sunan shi dogari ko an shi dogari ma'ana yana gadin sarki yana yi wa sarki hidima ko wani wanda yake da sarauta yana masa hidima yana aikin shi yana zuwa ya dawo yana masa tsakanin wasu kayayyakinsa wannan shi kan kansa ai ba wanda ya fi bane sai dai idan akwai wani abu da zai yi ko wannan sana'ar tashi ta hana shi sallah da tsami ko sallah lokacin sallah yi amma saboda wannan sana'ar ba zai tashi ya sallah ba ko kuma a'a shi wanda yake yi wa dogarancin zai umarce shi da yayi zalunci misali ya ce ya daki wani bai cancanci a dake shi ba ya kwace kayan wani ya ci mutuncin wani ba bisa gaskiya ba ba bisa haƙƙi ba shi kuma ya yadda ya rika masa biyayya a nan to kaga a nan ko sunan shi dogari ko sunan shi ɗan sanda ko sunan shi soja ko sunan shi mai gadi duk hukunci ce ba kalmar dogarin ce za ta sa a yanke masa wannan hukunci ba illa iyaka aikin da ya yi ina fatan ana fahimta saura ka shi aikin shi ake wa hukunci ba ita ba shi sunan ba kuma kowane ne zai irin wannan aikin a ko ina ne a game da kowane ne duk hukuncin ɗaya ba zai canza ba hukuncin yana nan a matsayin abin da bai dace ba abin da yake haramu saboda haka idan wani abu ne shi ya hango wasu suna yi da sunan dogaranci ko ba sa tashi su yi sallah ko ana umarta su su yi ci zarafin wani ko su yi mutuncin wani to a nan wannan abin ya kamata a gyara ne. ba wai a duka ce za a ce ba kada su yi ba a abin za a yi kokarin a gyara kuma har kullum malamai musamman malaman sunna sukan kirawo masu sarauta musamman masu sarautar mu wanda aka san cewa tushen sarauta din da asalinta an gina ta ne akan sarauta ta musulunci asali shugabanci ne na musulunci kaga shugabanci ne da ya fi kamata ya fi kowane shugabanci kiyaye dokokin musulunci don aka ga ana yin wani abu wanda ba daidai ba so kafin wani ya tsawatar a ce su da malamai sun haɗa baki sun tsawatar da wani abu saboda haka har kullum a akan yi kiraye-kiraye masu sarauta kan cewa su yi ƙoƙari su yi ta tsaftace a guraren sarauta su da fadar su daga dukkan wani abin da aka san cewa ya saba wa tushen da aka gina sarautar akan sa da wani abin da aka san cewa ya saba wa musulunci kuma akan musulunci aka gina sarautar sosai ai kokarin ga an kawar da shi ko da kuwa wataƙila an ana yi saboda gargajiya ko an ceto wani lokaci da da aka jahilci musuluncin ko wasu wanda suka rike abin suka jahilci musulunci suna yi to in wanda suka sani suka zo su yi kokari su gyara abin abin da bai saba musulunci ba na al'adu da gargajiya a cigaba da yi musulunci bai zo din ya rushe dukkan wata al'ada ba sai wacce ta saba wa musuluncin ita ce yake yaka to abin da bai saba musuluncin ba sai a cigaba da yi abin da kuma aka tabbatar cewa wannan ya ci karo da abin da ake tuciya da shi musulunci din to to sai su yi kokari su kawar da shi kuma na san yawanci yanzu waɗanda suke kan ah, suke rike da ragamar sarauta a wurare da yawa waɗanda suke wayayyo ne suna karatu kuma suna sauraron karatu saboda ka za a yi kokari wasu abubuwan da aka san ana yi wanda a dacin ana yin su da sunan gargajiya amma sun saba musulunci sai a yi kokari a gyara a gyara ba wai ci baya bane ci gaba ne abin da ya shafi musulunci ci gaba ne ba ci baya bane da abin abin mamaki kaga kaga mutum saboda saboda sarauta ya ce ba zai gaisa da wani ba ba zai miƙa ma wani hannu ba na tabbata ciyar da mai sarauta yake jin kanta ba zai kwatanta kan shi da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ko kusa amma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana miƙa hannu ga sahabbansa duk wanda ya zo a arabi in ya zo ba ƙauye daga ƙauye in ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallam yana miƙa masa hannu ba ka taɓa jin cewa akwai wani da ya zo fadar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba za a gaisa da shi ba ko kuma sahabbai suka wato bakan bakan suka ce ba za a gaisa da shi ba za su miƙa masa hannu ya ma faɗi falalar yin haka ya faɗi falalar wanda zai miƙa wa ɗan uwansa hannu su gaisa to yana cikin musulunci wanda musafaha to kaga abin da ake tutiya da shi shine cewa ana wato kwatanta gadon abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari ne harkar sarauta din ana so a kare abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne musulunci ai kaga ya kamata a kwatanta yadda shi ma'aiki sallallahu ɗin ya yi rayuwa da sahabbansa da talakawa da masu kuɗi da masu mulki da kowa da kowa wannan shi ne abin da ya kamata kuma abin da watakila shaidan yake hudu ba da shi wani lokaci cewa in kana gaisa da mutane za su raina ka wannan duk hudubar shaidan ce yanzu shi kenan duk wanda ka san kana gaisa da shi ya raina ka fi tabi lafiya don nan muna gaisa da wani duk muka abin amma duk wanda muke gaisa da shi sun rena ba ka mata sai ka ga wanda bai gaisa da shi ba shine ma wataƙila ya rina ka za ka ji baya zage ka wanda kuma za ka miƙa masa hannu ya gaisa da kai zai kwana yana farin ciki ya gaisa da ya gaisa da sarkinsa zai yi ta murna zai yi ta murna daɗi zai yi yau ya gaisa ma da karfi yau kama gaisa da karfi a shi kaga abin alfahari ne sai ka yi wannan ba abin da na ci baya ba abin da alfahari abin da alfahari saboda haka ga shugabannin kasashe na aina duniya duk ba ana gaisa da su ba akwai wani shugaban kasa da aka rena kawai saboda jama'a su suna gaisa da shi da shi ke dan ka je ka gaisa da shugaban kasa buhari shi ke sai ka rena shi to ka rena shi ba. saboda haka wannan wannan duk hudu ba ce ta shedan dan ya sa wa mutum girman kai ya sa masa wani jiji da kai ya sa masa wata kafafar banza da za ta rushe masa aikinsa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibar wanda duk yake da kwatankwacin ƙwayar zarra na girman kai a cikin zuciyarsa ba zai shiga aljanna ta ga wannan abu yana da haɗari girman kai abu ne mai haɗari saboda haka in har akwai abin da ake yi ba daidai ba to a ko ina ma ake yin wannan abin sai a daina shi so kalmar dogari ita karan kanta ba kalma ba ce da ya arido alaiha zammun au a yabo mutum saboda sunan shi dogari ko a zarge shi saboda sunan shi dogari a sai dai a duba me ya aikata kamar yadda za a duba kowa da wanda yake zaune a ofis da wanda yake kantinsa yana sana'a a kasuwa da wanda yake ma'aikaci kowa za a duba da yake aikatawa da wannan ne za a yabe shi ko a soke shi ah, sai wani da ya rubuto ah, yana cewa yana da tambayoyi guda biyu na rubuto da larabci ne yana cewa yana da tambayoyi guda biyu ah, hadisai guda biyu da na ambata hadisin da ya keɓance ranar juma'a da daren juma'a da kwallon karanta suratul kafi ya ce ya ce bai tabbata daga abu sa'idu al ba ya ce to shi ya ga shaukani a littafin tasaffatun zakirina ya inganta shi daga abin da ya shiro daga ne a cikin littafin sa majma'ul zawa'ir wa maba'ul fawaid sannan tambayar ta ta biyu ya ce hadisin aisha da ya hana mace mai haila shiga masallaci ya ce na ce mai rauni yace shi kuma ya ga saukani ya ce ya inganta a cikin littafin saniyar auka kuma jasra da na ce mai rauni ce to malamai akwai maganganun malamai ibn kaffar ya ce maganar imam bukhari la yakfi fi raddi akhbariha wato maganar imam bukhari da yace inda ha zai tana da abubuwan mamaki wannan kawai ba zai sa a mayar da ruwayarsa ba ya ce ya ga ijili da ibn hibban duk sun ce fika ce wato abincacciya ce wanda ibn qattan ya ce hadisin ne ibn kuzaima ya inganta shi ibn sayyidin nas ya inganta shi su kai kokari matuka da gaske kuma haka ake son ɗalibi har kullum ya rika bincike yana bibiyar abubuwa ah, kuma alama ce ta cewa ana karatu muna son haka muga cewa ana karatu sosai na farko maganar hadisin abu sa'id al-khudri da kace na ce lam yasbut an abi sa'id al na yi bayani dogo a lokacin duk cewa ba dogo ne don na takaita shi kwarai da gaske saboda in dogo za mu yi darasi guda za mu to amma saboda ba shi ne a jigon haduwar mu ba illa iyaka dai kasancewar za mu shiga karatun suratul kafi ya zama dole mu taɓo magana amma ba don haka ba ma ba sai an kawo ta anan ba sai a bari sai an zo wajen karatu sosai irin na hadisi din to sai a shiga bayani wanda za a yi sati biyu uku ana magana ana magana amma ana a gurguje a gurguje dan na dan koro a wasu daga cikin sinadai na na hadisi waɗanda suka rawaito hadisin da isnadin Hushayb ibn Bashir da isnadin Shu'ba da isnadin Sufyan al-Thawri da kuma inda aka samu sabani tsakanin waɗannan malamai guda biyu da kuma shi wancan malami guda ɗaya da kuma maganganun da malamai suka kan kowace ruwaya Ya jin a gurguje abin da na yi tattauna shi shi kenan saboda haka maganar cewa shau na raunana ni ba ni na raunana ba abu ne wanda duk wanda ya san harkar hadisi ya san ilimin hadisi yake ya san irin hanyoyin da ake bi wajen a tabbatar ko a kore ba wai har kawai da ka kawai ake cewa an kore kaza an tabbatar da kaza ba sai an faɗi dalili wannan shi yasa ma na ɗan sun kan ba da haske ka an dangane da abin da ya shafi ita wannan ruwayar amma ba da haka ba kawai sai in so ce maka ai wannan ziyadar ta ranar juma'a shazza ce kawai in wuce to amma na san cewa akwai irin masu keke da kike irin waɗannan za su san su san abubuwa shi ya sa wannan na dan da haske to amma duk na gashi ya share ba abin da faɗa kawai ya kawo magana cewa shaukani saura ka sani shaukani na farko shaukani baya ingantawa cewa ka ce ya ɗauko daga maganar haisami haisami yana daga cikin wanda suke da sassauci kwarai da gaske wajen tabbatar da hadisi ko kore shi saboda haka ba a dogaro da maganar shi kadai in kana so bibiyar hanyoyin za ka yi kamar yadda na yi maka bayanin su sai ka bibiyo su ka ga cewa a ciki akwai wani abin da ban gani ba ko bai kamata in bar shi ba sai kuma ka kawo shi amma har kawai ka ce shaukari ko haitami ko abin da a ina ba hadisi wanda baya baya zuwa ko ina baka ce komai ba haka nan maganar ka ta biyu maganar shaukari inda ya kasa cewa a nailin auka. da inganta hadisin shaukani kamar yadda gaya maka baya inganta galibi shaukani sai ya dauko yanzu kamar a nuna autsar galibi ya fi dauko maganganun da ya samu a cikin talqisul habir na ibnu hajar galibi abin da yake a kenan saboda ka shi a karan kansa baya wani dirasa wato yayi wata dogon bincike da nazari na kalailai cewa akan hadisi don ya tabbatar da shi ko ya kore shi baya wannan in ka ga wani abu irin wannan ne kama da wannan a cikin nailar autsar ko ya ɗauko shi ne daga at-talqisul habib ko ya ɗauko shi daga littafin nasbur raya na zailai ya kamata ka san wannan sannan maganar ibn al-qattan da yake cewa maganar imam al-bukhari da yace intaha ajaib cewa wannan baya nuna raunana hadisin ta wannan maganar kuskure ce ko da ibn al-qattan abu al-hasan ibn al-qattan ya faɗi ta kuskure ce bukhari in ya ce wa rawi inda hu ajaib to raunana shi yayi duk rawin da bukari ka je ka duba littafin tarihul kabir ka bibi wato mazajen da imamu bukari ya faɗi wannan kalmar a kansu ka koma wasu littattafai kamar mizanul itidal ka duba ka ga me aka ce akan waɗannan mutanen duk wanda imamu bukari zai ce in dahu ajaib to sai ka samu wani ma an tuhume shi da ƙarya ne wato kalma ce ta raunanawa a gurin bukari ba wai kalma ce kawai da yake faɗar ta ba ta da ma'ana ba bukhari yana ɗan dan tsaftace harshen ta wajen jarhuwar hadis kamar yadda aka sani ba kamar sauran malamai da wuya ji bukhari ya ce wa rawi kaza da ya ce ko saka so an ko fihi nazar wata kalma dai da za ta nuna maka cewa yana da babban alamar tambaya da ya tsora akan wannan rawi saboda haka za ka samu yanzu wannan kalmar ta inda ho ajaib za ka samu imamun bukari ya faɗe ta akan ruwan da yawa waɗanda kowannen su in ka duba yana da rauni kwarai da gaske al ibn masqala abdul wahab ibn dhahhak haf ibn aslam al ibn ya'la khalid ibn muhammad abu raja abu rahal al-ansari duk waɗannan imamu bukari ya faɗi kalmar inda ho a jai a tarjamarsa kuma yana nufin in ka koma tarajin ɗin za ga cewa su masu rauni ne kwarai da gaske saboda kalmar abul hasan ibn sattan kuskure ce ijili da ibn hibban da ibn kuzaima da ka ambata dukkaninsu suna da sakaci a gurin malaman hadisi wajen wato wajen wato kiran wani rawi fika wajen taufiki da ibn hibban da malaminsa ibn kuzaima suna da wannan suna taufiqul majahil abin da suna kira taufiqul majahil saboda haka kaga maganganun su har yanzu ana nan dai ba a je ko ina ba in kuma kana maganar wa da waye suka raunar da hadisin kamar yadda al-Qurtubi yake cewa jama'a jama'a daga cikin malaman hadisi sun raunar wannan hadisi da sai haƙi ya rauna nashi Abdul ishbili ya rauna nashi wanda anan ne Ibn Qattan ya kawo maganarsa haka na Ibn Hazm Ibn Hazm ma cewa batil amma kana son karin bayani da dogon shirhi, ka duba littafin za'ifu sunan Abi Dawud na Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya shimfida dogon bayani akan wannan ruwaya saboda ruwaya ce da bata inganta ba karka sha wahala bismillah wala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم مرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب Allah ta'ala ya ce wa qulil haqqu min rabbikum kuma ka ce wannan da ne daga ubangijinku man sha'a falyu'min don haka duk wanda ya ga dama shi yayi imani wa man a falyakfur kuma duk wanda ya ga dama sai ya kafirci inna a'tadna lil na nara lalle mu mun tanadi wata wuta ga azzalimai hata bihim suradiquha wacce ka tangatta ta kewaye su wa in yastaje su yugasu in kalmuhli idan suka nemi taimakon abin sha sai a taimaka musu da wani ruwa kamar tafasasshen mai yashwil wujuh da yake toye fuskoki bi'sa sharabu tir da wannan abin sha asmur ta faɗa. sannan wannan gurin hutu yi muni kamar yadda muka ji a jiya Allah ta'ala ya gaya mana cewa Allah ta'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da ya yi haƙuri da zama da waɗanda suke bautar ubangijin su safe da yamma masu bauta wa Allah safe da yamma suna neman fuskar ubangiji suna neman dacewa da yardarta da amincewarsa da sakamakonsa kada ya kuskura ya kawar da idansa daga kansu kada ya bi waɗanda ko wanda Allah ta'ala ya shagaltar da zuciyarsa ga barin ambatan Allah ya fi son zuciyarsa al'amarinsa suka zama a surkushe a lokacin da muka yi wannan bayani bayan bayanin wannan aya mun kawo maganar sababin saukarta yayin da kafirai manyan kafirai shugabanninsu masu wadata su masu mulkin su suka zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan duk sun hanyoyin da za su bi wajen su ga sun dakatar da da'awar annabi sallallahu alaihi wa sallama amma ba su yi nasara ba sun ta hanya sun bi ta hannun sun bi ta wajen su yi masa su kwadaitar da shi dukiya su kwadaitar da shi shugabanci su kwadaitar da shi aure duk ba su yi nasara ta nan ba su biyo ta wajen baffanta, ko zai iya tilasta shi ya tilasta shi akan ya daina da'awa ya daina cewa a bauta wa Allah shi kadai nan ma suka gaba su yi nasara ba sai suka ce to bara a zo a yi a ka tsakiya yanzu kawai abin da suke bukata ya kori waɗannan talakawa da gargabansa ko alal akalla dai ya daina haɗa su ya yadda zai ba su majalisun su suna su daban na talakawancin daban in aka yi haka to su za su yi imani Allah ta'ala ce kusa ko kusa kada ya saki da wannan ya hakuri da zama da waɗannan talakawa su ne waɗanda za su ciyar da wannan addini gaba amma waɗannan mutane ne da Allah ta'ala ya riga ya shagalatar da zuciyarsu game da ambatansa babu Allah ta'ala a cikin zuciyarsu Ko da ka abinda suke neman ka neman ka da kai ba dan Allah suke yi ba ba kuma dan su yi musulunci ba in dan su yi musulunci ne bai kamata a ce su za su rika umarta yadda suke son musuluncin ya kasance ba su zo su shiga musuluncin su karɓi umarni daga shi musulunci musulunci shi yake baka umarni ba kai za ka ba shi ba da har sun a farkon karo sun fara zuwa da cewa su suke son su nuna wa annabi inda zai bi to kaga wannan ba za su ciko ba suna so su juyar da abin ne maimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shi yake ba da umarni ya zama da su suke yanzu su suke ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam umarni su suke ce masa ga abin da muke so kai mana da abin da ba ma so kai mana shi ko musulunci ba haka yake ba musulunci so ake in ka shige shi ka shige shi tare da ni kauya ne kamar yadda Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu khulu fi kilmi kaffa ku shiga musulunci gaba ɗaya ku shiga musulunci gaba daya babu maganar cewa wani gurin musulunci na da iko da kai wani gurin kuma bai da iko da kai kake da iko da shi to tun da har suka fara nuna haka Allah ya gaya wa annan sallar alaihi wasallam cewa wannan ba da gaske ba ba wanda za su taimaki addinin musulunci ba zaka ka watsar da su ka ci gaba da da'awarka shi da Allah ta'ala ce wa qulil haqqu min rabbikum ka fito ka gaya musu ka gaya musu su ji cewa abin da ka zo da shi wannan musuluncin da kake kira zuwa gare shi ki kirawo talakawa su ma kake kiran su zuwa gare shi to ba wani abu bane da kai ka tsara har da wani zai zo baka shawara a canza ba wani abu ne da ka je ka nemo shi gurin wasu har da wasu za su zo su canza maka a'a wannan abun ya zo ne daga ubangijinku ba ni ke da ruwa da tsaki a ciki ba a wannan sha'ani ne na ubangiji alhaqqu ne min rabbikum gaskiya ce wacce ta zo daga ubangiji alhaqqu a larabta duk abin da ke ashe usabit abin da ke tabbatacce wanda duk yadda aka je aka komo ba zai canza ba yana nan yadda yake shi ake cewa alhaqqu saboda haka wannan abu tabbatacce ne addini ne tabbatacce da babu wani yi ko ku babu wani wanda ya mallake canza wani abu nashi in kaga an canza wani abu to Allah ta'ala ne ya yi kayansa amma ni da ku ba mu isa mu canza wani abu ba wannan alhaƙu ne gaskiya ce kuma min rabbikum daga ubangiji ya kirawo Allah ta'ala da sunan arab saboda dukkaninsu a lokacin babu wanda yake jayayya akan cewa Allah ubangijin sani a lokacin su abu jihar su ubayyatar nukhalar su abu su koma su wane ne a lokacin babu wani wanda yake jayayyar cewa allah shi ya yi shi shi ya halicce shi daga babu shi yake ba shi ci da sha shi yake gudanar da rayuwarsa komai nashi yana hannun allah in an tambaye su man yanzu kuma da sama'i wal afla yaqulun allah daga ina kuke samun ci da sha ta sama ta ruwan sama da tsiro da yake fito muku kuna samun abinci kuna ci daga ina ne duk za su haɗa baki su Allah ne saboda ka ba su da jayayya game da rububiyar Allah cewa Allah shine ar-rabb ba su da jayayya a nan yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ka ce to wannan abin da nake kiran ku daga shi wannan rabbu din da kuke yi da shi daga gurin sa yake dama inda ake dariya da su a ce musu la ilaha illallah idan aka ce da su la ilaha illallah yastakbirun za su shiga girman kai aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab abun bauta ya koma daya duk ababen da ake bauta din nan ga nan tili ga su nan barkatai gaba daya a cikin su a cikin daya wani abin da mamaki to anan ne ake tsirkaniya da su saboda a yadda suka ɗauki bautar gunki gunki baya cewa abu kaza halal ne ku yi abu kaza haram ne gunki ba a halatta musu ba a haramta musu gunki ba a ɗora musu wata ibada duk abin da suka ga dama suke yi babu wani wanda ya taɓa cewa gunkinsa ya ɗora masa wani wuridi ko ya ɗora masa a'a su suke sa wa kansu su suke ƙara wa kansu amma in suka shiga musulunci suka ce Allah ɗaya ne za su bauta masa to dole su jira su jiya yake so a yi masa sai sa a jahiliya za su ga Larabe? ya ya samu wadata sai ya kwaba da beno sai ya gunki da shi saboda haka in ya tashi bautarsa su ji da sassan je wa wannan dabina kwaɓaɓɓe da ya kwaɓa shi ya yi wani bitin bitiminsa da wani ɗan dodonsa to sai je rika riƙa tsugunawa yana bauta masa in wani bukata ta tashi ya je ya tara hannu ya roƙe shi ranta kuma ya ga ya shiga cikin matsatsi al'amura sun yi tsanani babu abinci to sai ya ce yana ya tuna yana da wani abinci shi da wannan gunki shi jawo kayansa kuma shi da yaransa a ne? shi a jira kuma sai an kuma sabon wata wadata to kaga wanda zaka cinye shi kaga ai babu magana kuma ya baka umarni ko ya hana ka ba magana umarni ka hani to duk wanda kaga yana gujin yana gujewa addini na gaskiya abin da yake sa yake guje masa kenan wannan taklifi a ce yi kaza shi aka umarce shi shi bar kaza an hana ka yi kaza ibada ce bar kaza haramun ne wannan shine baya so sai eh, amma inda a ce ka zo ka yi musuluncin amma duk abin da ka gada dama ka yi to babu wanda zai faɗa da musulunci me yasa irin gurɓataccen musuluncin da zaka ga cewa hatta abokan gaba na duniya ba su faɗa da shi saboda musulunci ne na raye-raye da kaɗe-kaɗe da bukukuwa saboda in ana yi ba sai su ce su ma da su za a yi sai su zo a yi da su ba sa kiyawa su ake yi akwai akwai da kamar na karanta dan mulkin mallaka lokacin suna musamman faransa kasar irin su algeria irin su su maroko irin su nuci inda suka yi mulkin mallaka lokacin maulidi ya zo har ba da kuɗi suke yi ga kuɗaɗen da za a yi maulidi saboda wannan ba zai ta san musu hankali ba sai da yare kuke yi to su ma suna yi ba wani abu ne kuma zo musu da shi sabo to amma ku zo ku ce a abu abu kaza da aka yi da aka ce mu musulunci ya hana mu ba za mu yi ba ko ku a abu musulunci ya ce mu rika yin kaza shine abu kaza to wannan shine tashin hankali saboda haka ba sa rigima da kasancewar Allah rabbu ne kun yadda rabbu ne to wannan gaskiyar da nake gaya muku daga shi rabbu din take wa qul alhaqqu min rabbikum wannan gaskiyar daga wajen Allah take saboda haka malamai suka ce alhaqqu din da zai iya zama khabar ne mubtada din sa mudmar ne kamar ka ce hada da zai ji bihi huwa alhaqqu min rabbikum wannan abin da nazo da shi shine gaskiya daga ubangijinku wannan shi ne fuskoki daga cikin fuskokin da aka yi wa tsayin fassara alhaƙu ɗin ya zama khabar ne na mubtada ko kuma alhaƙu ɗin ya zama mubtada ɗin ne shi karan kansa ya zama na khabar ɗin shi ne abin da min rabbikum ya rataye da gare shi ai alhaƙu ka'inun min rabbikum gaskiya shi ne abin da ya zo daga ubangijin ya zama alhaƙu ɗin mubtada ne amma ba kamar yadda wasu kamar yadda ibnu taymiya ya kawo su jahilai yace suna daukar cewa alhaqu din nan kamar kamar maf'ulun bihi ne sai ake ka faɗi gaskiya daga ubangijin wa qul alhaqu min rabbikum Allah ce ku faɗi gaskiya daga ubangijin ba haka bane inda haka ne sai a ce wa qul alhaqa a larabci ba za a ce wa qul alhaqu ba dan hatta ka samu cikin wasu masu wa'azi suna daukar ayar abin da suke nufi kenan Allah ma ya ce a faɗi gaskiya ala ramma ja musu wa qulil haqqu min rabbikum to ba haka take nufi ba wa qul kace alhaqqu wannan abin da nazo da shi gaskiya ne daga ubangiji amma waccan ma'anar da kake so ka jawo akwai wasu ayoyin da zaka iya kawowa wa idza qultum fa'dilu Allah ce in za ku yi magana to ku yi ta adalci هذا شيء لجسيائهم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق أن لا يقولوا على الله إلا الحق أشبه بقى توكي الكورين للكافي لقهان نوتما شو أكد سفر ولا أبدا لبدا أن لا إلا الحق إذا سنة أبدا لا تجاوة أنه قالوا لي وحد سنة نولي شو أفئي مدنه amma wannan ayar tana nufin abin nan da na zo muku da shi wanda kuke kokarin sai na raba tsakanin waɗannan talakawa da ku to gaskiya ba za ku ba, wajen wannan da kuka gani yadda ake yin shi din nan haka yake tabbatacce daga Allah ta'ala ka fa man sha'a ne. wanda ya ga dama sai ya imani wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama kuma sai ya kafirci al'amarin babu tilastawa a ciki babu matsawa a ciki Allah ta'ala bai matsa muku ba ni ma ko ba zan matsa muku ba Allah bai matsa muku ba ni ma kuma ya ce ka in matsa lasta alaihim bi musaitir in alaika illa albala ba kai mai tisa ta su bane afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'mini zaka tirsa ka mutane da sai sun zama mu'minai ba ala ikraha fi din kad tabayyana rusul min al-ghayb ni ba mai matsawa bane Allah ma bai matsa muku ba saboda ka gaya musu wanda ya ga dama sai ya imani wanda ya ga dama kuma sai ya kafirci ubangiji ta'ala ya ba wa kowa mashi'a bakin gwargwado inda ya karkata a nan ne ubangiji ta'ala zai hore masa abin da karkata zuwa gare shi ayyukan mutu duk abin da muke yi halittar Allah ce babu wani abin da yake fita da ƙarƙashin halittar Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halicce ku shi ya halicce abin da kuke aikatawa haka dukkan aikin wani bawa kowaye ne mai kyau ne da mara kyau halis aikin halittar Allah sannan kuma babu wani abu da yake wakana a doron ƙasa sai da mashi'ar Allah a ƙarƙashin mashi'ar Allah mashi'ar mu suke wakana in Allah ta'ala bai babu wannan mashi'ar ba to fa babu abin da za mu iya yi shi yake babu mashi'a da za mu zaɓi abin da muke ganin ya yi daidai don haka shi ya hore wa ɗan adam bayan ya dora masa takilifi ya ce da shi yi kaza bar kaza if'al la taf'al sai ya bashi wata dama wata irada wata mashi'a na cewa to gashi nan ka zaɓi ɗaya ba kiran wa in ba ka hura ko godiya ko kafircewa wa hadai gahun da gidai wani da da ya ɗora ka kan hanyoyi guda biyu ya aiko annabawa ya saukar da littattafai annabawa nan sun zo sun yi bayani tukuru babu wani annabi da Allah ta'ala ya aiko ya je gida ya kulla kansa ya fitowa ya isar abin da aka aiko shi da shi annabawa da aka aiko shi da su fito su bayani haka sun haskaka wa mutane ya rage kai kuma zaɓin ka ne je ka zaɓa imani ka zaɓa to kuma ta'ala ya hore maka hanyar wannan imani din sai kai ta samun abin da duk kake bukata na shiriya a cikin wannan hanya in kuma kafircin ka zaɓa za ka yi shi ma nan sai ubangiji ta'ala ya hore maka wannan shi ne abin da irin waɗannan ayoyi suke nunawa ba umarni da Allah ta'ala yake yi da cewa ka je ka kafirce ba Allah ta'ala ba ya umarni a aikata abin da yake alfashi kul inna Allah la ya'muru bil fahsha babu alfashin da ta kai kafirci Allah ba zai ce ka je ka kafirce ba abinda ake nufi a nan an baka dama kai ɗan adam babu tilastawa a kanka don haka kaga ba daidai ba ne wani ya zo ya ce ai shi abinda yake yi na sabo Allah ne ya kaddara masa saboda haka in Allah ya kaddara ya daina zai daina wannan ba hujja ba ce hujja ce ta iblis hujja ce ta mushrikai law sha Allahu ma ashrakna ce da Allah ya zaga ya ba za mu shirka ba nahu wala aba'una mu da iyayenmu ba wanda zai shirka idan abin da suke yi Allah ne ya ga dama su yi wa idza fa'alu fa'ishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna Allah la ya'muru bil fahsha wajadna 'alayha aba'ana wannan haka yake kun ga iyayenku suna yi kuke yi amma wallahu amarna biha qul inna Allah la ya'muru ga sai Allah ya soke abin da ke shi ne ba gaskiya ba cikin magana gobe suka faɗa suka ce iyayenmu muka gani suna yi kuma Allah ne ya umarce mu sai sun ga iyayensu suna yi wannan gaskiya ne amma cewa Allah ne ya umarce su ƙoli ka gaya musu inna Allah la ya amuru bil fasha saboda ka ubangiji da yake fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ba umarni ne yake baka cewa ka zaɓi kafirci ba inda a ce umarni ne yake bayarwa na a zaɓi kafirci to kuma ba zai ce inna a da zalimi na nara ba ya zai baka umarni kuma ka bi umarninsa kuma ya da maka da wuta ba zai yiwu ba ashe ga wancan razana ce razanarwa ce tsoratarwa ce tsoratarwa ce abinda ake ake cewa tahdid kamar yadda Allah ta'ala ce i'malu ma shi'tum ta bima ta'maluna basir ku je ku yi abin abinda kuka ga dama kamar yaron ka da baya ji baya ji baya ji kai masa fada kai masa fada kace je ka kai da kake ci ba kana ba shi umarnin cewa yanzu ka halatta masa duk abin da yake so ya je ya ci gaba da yin bane a'a ka faɗa haka ne dan ka nuna masa cewa ka kai ƙarshe to ubangiji ta'ala yayi wannan tsoratarwa don mutum ya san cewa me zai zaɓa wanda ya zaɓi wanda ya zaɓi abin da Allah yake so zai samu sakamako wanda ya zaɓi abin da wanda ya zaɓi kafirci kuma to ya sani inna a'tadna lizzalimina nara hakika mun tanadar wa da azzalimai azzalimai zalunci hawa hawa ne akwai zalunci mafi koli shine shirka da Allah domin abin da ake nufi zalunci shine daukan wani abu ka ya shi ba mahallinsa ba ajiye abu ba muhallinsa ba ba ka in ka dau haƙƙin Allah ka aje ka sa ma wani to ka dauki wani abu ka aje ba muhallinsa ba kai zalunci shi sa Allah ce inna shirka la zulmun azim kafirci yace wal kafiruna humuz zalimun saboda ka babban zalunci shine shine kafirci shine shirka da Allah sannan kuma sauran zaluncin da bai kai wannan ba haka kowanne zalunci gwargwadon yadda mutum ya yi shi gwargwadon irin sakamakon da zai yi daga zalunci haka zai zama mutum ya yi shirka da Allah sai ka zalunci wani ko kuma ka zalunci kanka wanda duk ya ƙetare iyakokin Allah ya zalunci kansa umar ya fa'al zalika faqad zalama nafsa shi wanda duk ya haka ya zalunci kansa zaluntar kai shine ka hana wato ka hana kanka abinda idan ka yi za ka samu kyakkyawar rayuwa a duniya da lahira maimakon ka yi wannan abin sai ka yi akasinsa to ana sai zalunci kanka kuma zalincin nan hawa hawa ne kuma yadda muka ce har zuwa mafi kankantar zalunci mafi kankantar zalunci babu wanda baya zalunta kanka shi yasa sai da abokan lokacin da ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya koya masa wata addu'a da zai rika yi a sallarsa me ya koya masa ya ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ina Abubakar ba? shi ya koya masa ya rika cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira idan har sai da Abubakar an koya masa wannan addu'a kaga ba wanda ya ce shi ba zalunta kansa annabi Adam da hawa alaihi masalam sun kafar ta tsala rabbana zalamna anfusana zalamna anfusana mun zalunci kama. annabi Musa na rabbi inni zalamtu nafsi na zalunci kaina saboda haka babu wani wanda ya isa ya ce shi ba zai zalunci kansa ba ko wata karantarwa ce ta zo maka da wani aiki na sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam da ake yi a samu lada yi ka zalunci kanka domin ka hana kanka wannan ladan illa iyaka ne kawai zalunci hawa-hawa ne wanda ya zalunci ya yi zalunci da shirka ko ya zalunci wani ko ya zalunci kansa ta hanyar saban Allah bai tuba ba har ya koma ga Allah inna a tanna da na nara to waɗanda a zalibai mun tanadan musu da wuta a haƙa bihim quradiquha wanda ka tangarta zuciya kewaye su ma'ana an kewaye su ko ina suka suka waiga da wuta ba abinda za su gani saboda kada a babar idan su ya gano wani abin da ba wutar ba wannan ya sa musu tsammanin ko za su fita to ba a san ma su rika jin tsaron su za su fita don haka aka kewaye su ba abin da suke gani ko ina gabas zai kudu da arewa sama da ƙasa sai wuta shi da haƙa haƙa min suradiqu wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yayin da azaba yi azaba suka nemi a kawo musu abin da za su sha ko sa samu saukin azaba ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن a حرمهما على الكافرين لذلك كيرا Allah, 'yan aljanna, ku كنت قراروا mana wani abu. na ruwa a cikin abin da Allah azarta ku da shi ku ɗan san mana mu ma kaɗan mu jiƙa maƙoshinmu yoga so ma'i yoga so sai a kawo musu tallafi a cikin amfani da kalmar yoga su ita kanta akwai wata azabar nafsiya wato a ƙara sa musu ƙacin rai a nan kalmar tallafi da ka ce za a kawo maka tallafi har za ka zata cewa wani abu ne da zai daɗa maka sai ce za a kawo muku tallafi su fara jin daɗi su kuma a kawo musu ruwa kalmuhuli kaga wannan ƙara ƙuna wato ƙunar zuciya zai ƙara musu a faɗi kalmar igasa sannan kuma a ce ruwa ne tafasashen wato tafasashen ruwa ko kuma ruwa ne wanda yake kamar tafasashen mai ko kamar tafasashiyar dalma babu shakka akwai kona zuciya a nan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa zuq innaka antal azizul karim dandani kalmar zuq azzauq a larabci dandano ne za ka yi mai daɗi ka ji zaƙi ka abin da yake zai shaɗa maka zuciya amma sai aka yi amfani da kalmar zuq amma kuma ana nufin azaba zuqo falan zai da kuma la azaba to Allah ta'ala ya ce yugasu bima'in kalmuhli sai sai a kawo musu taimakon wani ruwa wanda yake kalmuhli kalmuhli malamai wasu suka ce kalmuhli ana nufin kanzai kamar tafasasshen mai ko kuma zai wato mai nan mai ya kare jiddigarsa to kamar ita ce tafasasshiya kuma Ta gama ba ruwa bane wanda zai yi daɗin daɗin haɗiya yasa a wani guri Allah ta'ala ya ce ya tajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa yatihi al-maut min kulli makan min wara'ihi jahannama wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu yana kwankwada ruwan amma baya jin dadin haɗe shi saboda mai saboda kamar jijjigar mai ce kuma tafasashe wasu ka fassara abin da jarma da rikikkiya wutar da za a sa wa darma ta narke ba kaɗan ba ce saboda ka ashe kaga fasa wadda za a yi wa abin ba kaɗan ba ne wasu suka fassara shi da alƙaifu wa jam wato mugunya ta ‘yan wuta da kuma jini da yake fita daga jikinsu wannan daddajin shi za a kawo musu shi kuma tafasasshe mai tsananin ƙuna yashwil wujo wanda yake koye fuskoki wato da zarar ya ɗaga kofin ya ɗaga kwana kafin ma ya kai baki naman fuskar ta gaba ɗaya zube to idan haka su yake ina kuma idan ya je ciki yusharu bihi ba fi butunin wal Allah ana wato narkar da abin da yake cikin su da wannan ruwan haka nan fatan gaba ɗaya sai sun sai sun laifi kullama najjat juluduhum baddalnahum juludan ghayra haliya yaqul azab in kuma fatar ta narke sai kuma a canza musu wata fata dan su ci gaba da tsantsanar azaba ba a barin fata su ta tafi da ta tafi da ta dawo suka ce da fata ita ce take kai saƙon zafi da daɗi da zogi da ciwo shi yasa da ta tafi da kuma sa musu wata bakin da zurudan ghayra li yazuqul azab dan su ci gaba da ɗanɗanar azaba Allah ka kiyashe mu Allah ta'ala ce wa in yugasu yugasu bima'i kal muhli yashwi al wujuh yana wato yana zagon yadda da naman da yake fuskoki yana toye shi Allah ce ta sharabu sir da wannan abin sha wannan abin sha abin a yi da shi ne wa sa'at murtafaka wa sa'at murtafaka kuma gurin hutu ya munana inda har nan ne za a samu a huta to ba a samu gurin hutu ba kaga shi ma nan akwai ishara akwai tahakkumi akwai sukuriya akwai listihza'i akwai tsokana a ciki wanda yake cikin wanda yake cikin wanda yake cikin wuta yake cikin jahannama kada a ce masa gurin hutu dan a tuna masa cewa shi a duniya ai dan hutu yana takama da shi hutawa yake ba zai zauna da ba to ga gurin hutu nan ga abin sha nan ga gurin hutu nan abu yayi muni kwarai da gaske Allah ta'ala ya ce إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر وكان عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين متكئين على متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا sai Allah ta'ala bayan ya faɗi azabar waɗanda suka kafirta dama ya ce fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur sai aka fara batun sakamakon kafiran duk da cewa an fara ambatan imani da aka ambaci kafirci a ayar farko fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur amma da aka tashi faɗar sakamakon sai aka fara faɗar na kafiran wannan shine abin da malamin balaga ke kira allaf wan nashr al al-murattab ba a rattaba shi inda a rattaba shi sai a fara faɗar sakamakon waɗanda suke imani sun da can an ce falyomi sannan a fara sannan a faɗi sakamakon waɗanda suka kafirce irin wannan akwai shi a gurare da yawa alkur'ani kamar inda Allah ta'ala yake cewa yawma tabyaddu wujuhun wa da wujuh فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أنا ذان أكفاكك وأما الذين بيضت وجوهكم وجوههم فراك أكفار غباتر دما سفر فسكا سنة مطر فسكا سنة سيأك فإساك مكم بقى فسكا وانا شيني اللف والنشر غير المرتب وبنجي تعالى يا فأسا كما كن وأن لسك كافر شيء سك ذا أكافر شيء سو يسني سو سني إن لا أعتدنا للظالمين نارا وبنجي يا قمت كان في إن زي تاسو ba ma nan gaba za a tanadi su a'a an gama maganar tanadi yana nan kawai jira ake su zo sakamakon Allah ta'ala ya shirya musu shi wanda kuma ya zaɓi ya yi imani in da zai na amanu wa anhu salihati wanda ya zaɓi ya yi imani dai waɗanda suka yi imani kuma suka aiki na ƙwarai inna la nudhi'u ajra man ahsana amala lalle mu ba ma tozarta aiki duk wanda ya aiki na ƙwarai ubangiji ta'ala baya tozarta aiki da aiki in dai zai aiki na ƙwarai ko ya yake dukkan abin da ka zo da shi ubangiji ta'ala zai sakarta maka ubangiji ta'ala ma zai ninninka maka fiye da yadda kai man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha in ka zo da lada guda ɗaya ubangiji zai ninka maka shi goma zai ninka maka shi zuwa Ɗari bakwai, ila 700 da'ifin ila adafin kathira wallahu yudha'ifu liman yasha zai ninka maka shi bakwai kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Kai zai ninka maka shi ninkin ba iyaka ninkin ba ninkin wallahu da'ifu liman yasha saboda ubangiji ta'ala baya tozarta aikin da aiki idan kai har kai aiki to ubangiji ta'ala zai sakanka maka fiye da ma aikin da kai inna la zai ajra man ahsana amala duk wanda ya kyautata aikin sa ne mu ba ma tozarta aikin sa Allah ce ulaika lahum jannatu adnin waɗannan ne suke da aljannatayya na zama dindindin tajri min tahtihimul anhar wanda koramu suke gudana ta karkashin su yuhallawna fiha min asawira min zahabin ana musu ado a cikin su min asawira min zahabin da mun mundaye na zinari wa yalbasuna thiyaban khudran kuma suna sanya tufafi koraye min sundusin na alhariri na sundusi wa istabrak na alharirin da ba shi da kauri wa istabrakin da alharirin da yake da kauri mutaki'ina fiha suna kishin gide a cikin aljanna alal ara'iki a kan karabu ni'mat sawabu ma dalla da wannan sakamako wa hasunat murtafaqa kuma gurin hutu yi kyau wannan shi da hutun gaske ba hutu irin wanda wanda suke nema ba suna neman su samu hutu a nan duniya amma a lahira fa ba za su same shi ba ga yadda hutun ce Allah ta'ala ya ci gaba da faɗar sakamakon waɗanda suka yi imani nan suka yi aiki na kwarai sai ula'ika lahum jannatu adnin waɗanda suna da aljannatayya waɗanda suke na zama jinjinjin kuma za su dawwama a ciki babu ranar fita lokaci yayi za mu tsaya a nan da fatan Allah ta'ala ya samu muna cikin yan aljanna abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya babu lada na kuskure Allah ya bi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh